bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an gida da lissafin tara watan Oktoba a shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine kasin da ɗari da ɗaya cikin jiran kasusuwa na karatun lissafin kitabu al-istiqama lambar al-imamu shekul islam ahmad ibn abdul halim abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta wannan littafi na ibn taymiyyah yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman wajen fassara nasoshin alkur'ani mai girma da jihunan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama musamman wanda ke da alaƙa da ahadisi sifat sai kamar irin al'ada ibn taymiya rahimahullah yana tsawaita bayanai da kuma wato sauke lamba a akan matsaloli mabambanta yana ta mana bayani akan abin da ke da alaƙa da kishi da haskaka irin abin da sufaye suke ainihin wato kusancewa da kishi da junansu wajen bautar Allah kafin mu tashi a karatu akwai malamin wato malam Dawud Sahiri Allah ubangiji ya bashi lafiya a jiya an sanar da cewa bashi da lafiya kuma har ma yana aikin likita yana wanda admission zazzabi ya kama shi haka mutum ya sha cikin addu'o'i mu Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya Allah ya sa kafara ne Allah ya tashi kafara sa shi da sauran ɗan uwa musulmi waɗanda ke fama da larurori na rashin lafiya da samoyi daban-daban da jinya ci daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya Allah ya sa kafara ce Allah ya kare mu da lafiya mu da ke a tsaye haka akwai Alhaji Ibrahim wato mai hadisi ya da da ba ta sabu cewa a kashi a cikin addu'a ina biyo addu'a ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi bukatu a kuma harka da yasa a gaba Allah ya shi shi Allah ya ya ainihin wato sarrafa shi ya sanya albarka cikin wani bukata da yake zuwa Allah kuma ya kasa shari da su sai da su Allah ya samu da shi idan shiga cikin inda malam yake makara yake cewa فهذا المعنى صحيح كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله Allahu a'lam haythu yaj'alu risalata ba manta ba yana kokarin kawo mana nassoshi da dalilai waɗanda ke tabbatar da cewa lalle Allah subhanahu wataala yayi Allah wadarai da hasada ganin kashi da kallon kai wanda Allah ya wani kai ka da kallon kai imani ba sai Allah ya baka yawan abin da ya kawo. wani ba za ka yadda da Allah ba za ka yadda abin da Allah ya karkasa ya ba mutane yake wa hadal ma'ana sahihu wannan magana da aka fara a baya wato magana cewa ita shi kishi a cikin mutum ya duka kishi da musulmai da muminai a cikin ibada da suke yi to mummunan aiki to wannan fasara ce da kyau cewa ba daidai bane ka dinga jin haushin wani mumin saboda yana ibada ka baka so yi ka baka so kan shi su yi tarayya a wajen wannan ibada malam ya ce to ina ma'ana shi da girma mai kyau Kamar kala Allah ta'ala shi Allah ya faɗa yake cewa idan ja ayatun qalu cikin da wata aya ta zo gare su qalu sai su ce dan nukina su ba za su yi ba hatta nukuta yadda ma rasu rasulullahi in kana so mai imani kuma sai dai a yi mana wahayi inda aka yi wa annabawa wahayi sai a yi mana wahayi Idan aka yi ma manzanni wahayi Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yadkhalu risalatu Allah shi ya fi sanin inda ya dace ya sanya manzanci ma'ana akwai kafirai da mushrikai waɗanda suke masu ƙaryata annabta kullum cewa suke yi in ana so su imani sai dai a ba su shirin abin da aka bai wa annabawa sai su ce qalu أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم قال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم وجهتهم في هذه الدنيا فوق الشمال kafirai suna cewa in da za a fita su kuma ya na aiko ƙur'anin nan zuwa ga wani mutum ba a makka malaika sai su yi sallallahu alaihi wasallama inda addinin nan gaskiya ne wane da wane su suka su da Allah ya dace su ba domin manya ne masu wadata ana jin maganar su in sun faɗa ba za a musa musu Allah ya ce su za su raba rahama Allah su za su raba wa Allah bai shi Allah ya ce mu ne muka raba musu rayuwar da duniya an ka san bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya kusa Allah ko ne muka raba rayuwarsu da duniya aka ba wani mulki wani kudi wani aka ba shi iya magana wani jaranta wani aka ba shi haka nan ko Allah ya ci gada da shi Allah ya ci mai musu da martani a kauna cikin sautu zukur ke hakan ka dauki fadan Allah da yake cewa bal yuridu kullum ri'in minhu an yi su ban munashar a'a ha kowane ɗaya cikinsu abin da yake so shi ma a yi kuma da lissafi shi ba zai bi wani annabi ba so yake a cikin shi ma annabi kowane mutum so yake zama malami shi ma shi ne bu a gana wani malami so yake a cikin shi ma yake shi ma malami a ƙarshe da Allah ya bada irin wannan labaran da ban a wurare ne kuma mai da cankiya ga masu yawan tunanin sai Allah yake da su kadi subbi'a irusulin min kaflika hakika manzanni da suka zo gabaninka an musu irin wannan isra'il kafirai su ƙoƙarin nuna cewa wannan annabin ko manzar ba shi ne cancanta ba kuma yi izgiri su nuna gazawarsa shi ne walakar tunusa irsulin min kafuka ba haka billazi na sakari minhum akan a yi yanzu hakika kafirai sun yi izgiri bayan Allah annabawa ke abin da ke izgiri ya zo da suke suke Allah da a wurare daban-daban shine ana yake cewa bal wa qalu awai da ja'atu ayatun qalu na hatta nuka mithla ma kunti rasulullah Allahu a'lamu haythu yad'alu risalatahu shine Allah yake cewa sayusibu alladhina ajramu sadaran hakika waɗanda suka yi wannan laifin a kiransa za su cikin kaskanci a yi Allah ya Allah wa azabun shadidun bima kanu yankuru azaba mai raɗi saboda irin wannan makirci da suke shirya wa addinin Allah Allah ya sai kaga wannan aya tana nuni zuwa ga wato haramcin mutum ya dinga kishin ina ma ya samu abin da wani annabi ya samu ya dinga kishin ina ma ya samu abin da wani babban bawa ya samu wato a kwata na bawan shi a bashi shi kishin da aka hana aka hatta wato tunanin cewa su wani da suka rigaye mu ina ma a ce ma na cikin su wani sahabi ya taɓa yi wani tankiya irin wani bawan Allah ya ga sahabi ki kai sa da shi sai yake cewa yanzu wannan hannun da aka yi taɓa shi da mutum shi kwarai ku yi shi ina ma a ce na samu wani bayo sahabin ran shi ya faci ya ce ka tsaya matsayin da Allah ya sai da bayan kan sheka inda ka yi zamani ki da manzon Allah ɗin ke yi ba za ka samu talaka ne. domin ita ma wannan jarabawa ce mai kuma kanta a wanda suka yi imanin suna cikin jarabawa cewa a yan uwansu na a cikin kafarci', iyayen su mutu a cikin kafarci. wani an zo za a yaki kasar uhudu ko kowaye yana cikin musulmai yana ganin wani kasan ba a shi wannan jarabawa ma na yi shi mutu sai kuma da zabu aka haifi da cikin musulunci iyaye da kakanni an manta tarihin wane ne kwas kasu shi musulun ka sanyo kuma ka kasa ka karanta suka tsaya iyanin da Allah ya je karka takan, ah, wala ta mana wasu Allah shi ba da kuma على بعض حتى نزول Allah الله يبوي وقال سبحانه تعالى kuma marfadin Allah da yake cewa wala tasrul alladhina yaquna rabbahum bil ghadati wal ashi yuduna wajha ma alayka min isarihim min shay'in wa min isarika alayhim min shay'in tasrudahum fatakuna min adh-dhalimin wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd yaqulu a ha'ula'i man sahawa alayhim min shay'ina laysa Allahu a'lamu bish-shakirin Allah ya ce wa ta turuki ladina ya ta rabbu bil ghadati wal ashi har ka take kan kuri waɗannan da suke roƙon Allah su bauta masa ubangijin su bil ghadati da safi wal ashi kuma yake ibnu amir yana karanta nan kullu watan kullu watan yau kullu ghadati yuriduna wata Allah suna neman samun shiga a wurin Allah ma alayka min hisabihim min shay hisabun su a hannunka yake ba da kai wa min hisabika alaihim min shay kai ma hisabun ka ba a hannun sai su ba fa tafrudahum kar ka zo kaka kore su fa takuna min al-zalimin zama daga cikin waɗanda suke zalunci zalika fatanna ba'dahum bi Allah ya ce dama suka da rabu tashin mutane mutane kulu dan su je suna faɗan kan ya zama jarabawa za ta ja musu suna faɗin a haƙula idan Allah alaihim min bayyana yanzu nan waɗannan ne Allah ya musu baiwa a tsakankanin alaika Allah bi alam bi shakir to ku kusan Allah ya fi kowa sanin suwaye masu kure mushi ba wannan ayar saukanta yana da kissa kamar da liman musulmi ya rubuta cewa mushrikai ne suka zo suka kama Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce za mu yarda mu dinga zuwa majalisinka za mu shiga za mu saurari maganarka kuma in ta kama mu da za mu amma fa sharadi ita ku ruwa na da wani da wani za mu zo mu da sa kama san da su alƙaba irin su kubai irin su salmanin tari irin su bilal duk waɗannan ne a al-sufa waɗannan talakawa wadannan ba su da wasu dangantaka abin a zo a gani a cikin larabawan in su ma baki ne wasu bararrun bayi ne su ce duk waɗannan a kore su tukuna sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa ya fara tunanin to wata kila wannan hanya ce ta samu Jama'a nan su cikin ta yake ganin waɗannan talakawa sun ta jama'a da su mun kashi juna da su sai iya magana da su mu fahimci juna ku yi haƙuri an Allah lokacin da za su zo su kun kuma da sunan kuma su suna da nufin za su fahimta kuma da yayi da za su fahimta da amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ke da haka ke yadda da aku talakawa daga sun annabi sallallahu alaihi wasallam saboda masu kujewa su nan da nan Allah ya shiga musu kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke wannan hukuncin Allah ya bari ce wala tusul lil ladina yasuna rabbuhum bil ghadati wal ashi kar ka sake hakuri kira irin waɗannan kar ka sake kula da hakuri ah an ƙara su mishi a wani waje wasir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bil da wal ashi yuridu wajha la tazu aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya wala tuqim man man arsalna qalbahu an zikrina Wata ba hawa cikin kaji Allah ya ce mishi kar yi haƙuri. ka zauna da talakawan nan masu kuma safiya da maraice suna furtar Allah karka ainihin ɗauke idanka daga barinsu karka tunda hangen wasu ba su ba karka zama kokarin kana kallon waɗanda suke da kulliyar rayuwar duniya waɗanda ba sa ambatan Allah waɗanda zuciyar su daga da cikin Allah karka kalle su Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yin irin wannan tunani shine har yake cewa wannan jarabawa ce Allah ya mutane jarabawa ita ce wani sai Allah ya bashi dukiya ya bashi karfin mulki ya bashi sarauta ya bashi shahara amma kuma sai Allah ya hana shi wa ilimi a shari'a sai ga wani kuma talaka bai da komai sai Allah ya bashi alƙur'ani sai Allah ya bashi kimani, sai Allah ya bashi fasaha waɗannan ainihin wato masu wadata idan Allah dan shi rasa sai su ganin me zai hana a ce su suka hada duka wannan me zai hana waɗannan su zama su ne su ɗin su ne haka shi ma wancan mai imani mai addini mai karatun alkur'ani Allah sai aka shiga inda ganin cewa ina ma a ce irin na waɗanda yake da shi kalita na mai kama usiya faru inda wani kusa abin abu Allah yana da rasu da irin wannan abin da ake so ne ka yadda da abin da Allah ya raba ya baka ka inganta shi ka yauƙaƙa shi ka ci moriyarsa duniya da lahira dan kuɗi Allah ya baka Allah ya ba da hanyar samun aljanna ta hanyar shi ka bi ta idan sarauta Allah ya baka Allah ya tsara hanyar samun cika da aljanna ta hanyar sarauta ka bi ta haka nan idan ilimi Allah ya baka haka nan idan shugabanci Allah ya baka abin da Allah ya baka yi kokari wato ka sarrafa shi zuwa ga biyayya Allah neman fuskar Allah da karka zama kana da hange-hange Kar ka je ka rasa naka ko baka samu wancan ba malam ya wa hadal ma'ana idza zukiya al-abd wa zulmuhu iqamatu al-hujjati alayhi wa iqamatu al-hujjati alayhi wa bayanu hujjati rabbi wa 'abdihi kana hasan shirin wannan zancen idan an ambace shi dan nufin an fatan bawa irin halittun da yake wa kansa irin yadda ake kai masa da hujja bayani akan hikimar Allah da adalcin sa ne ne mai kyau fa inna Allah subhanahu yaqul Allah yana cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum Allah ce ma asabakum min musibatin kin abin da ya same ku na jarabawa bima kasabat aydikum yana samun ne sakamakon ma kasabat aydikum abin da hannayen ku suka suka ainihin yi mu musiba a ce wato anan kamar yadda alhassan sudari ya fassara ya ce musiba a asali ta zo ne da ma'anan alhududu alal ma'asu mutum ya yi zina ko ya yi kazafi ko ya sha giya ko tsata to wannan hukuncin da za a yanke mishi to jarabawa ce Allah ya kushe ko don hukunci ne mai tsanani to sai a matsayin shi na musulmi abinda yake kada sai karɓar na jarabawa sai gane cewa sai yi laifi sannan ya auka wannan jarabawa sannan kuma ana ana iya ma shi akan cika sauran musu shi kuma Ibrahim na kalli yace a wannan aya ta sauka ne dan bayani akan sai ya hadisi alqur'ani ko wani sashe shi sai ya manta sani cewa wannan manta wanda yi musiba ce Allah ya tarafce shi ita kuma tana faruwa ne sakamakon laifuka yace ba musiba da ta kai ce ka iya alqur'ani ka zo ka manta shi me ki haka haka ce aikata zunubai shi ki kawo haka amma wannan bai hana na fata, a yi tahmimin ayar ta zama ka'ida ce amma ga duk wani abu ne kuma musiba kuma musiba shi ne duk abin da zai faru da mulki ya so samu rai ta mishi asara ta mishi ainihin wato shiga cikin wata damuwa ko wani ikila'i ko kare arziki ko rasa dukiya ko asara ko shiga na halin tasu duk wannan kan zama ne sakamakon zunubai idan mutum mumini ne Ya Allah subhanahu ta'ala ya fada wannan jarabawa sai kankare mai zunubansa sai zama kaje lahira ba zai ka shi wannan zunubin ba an kankare shi. shi ne kuma da su zai kada cikin hadisi na Abu Dawud cewa tsayan ku zai dinga tafiya a bayan kasa sai ya zama ran da zai mutu zai da wani zunubi sakamakon jirafawai da yake shiga ya shiga wannan ya fita ya sake shiga wannan ya fita duk wanda ya shiga za ta kankare ne zirgin shi ta karan da zai mutu ya mutu bai da rako zurbi nan da yake ce fabima fa bima muka lura da kyau akwai wasu karantawa kamar nafi da abu amir da ibnu amir suna karantawa da bima hausa wannan ma'ana kuma asaba kullum musibatin bima kasabat aiki. bima kasabat aydikum suke karanta shi aka san gano kan yi ta'abiri da ku ne a matsayin anfusukum da hannunku ko da ba da hannu kai ba kamar da Allah yake cewa bima kasabat yadaka ai bima kasamta anta yadaka din shine da suka aka wala tulqu bi aydikum ila taluka ai wala tulqu bi anfusikum ila taluka inda kaje aidi irin wannan yana zuwa da da ainihin wato wannan ma'anar Allah ta'ala ke yi tabbata cewa huwa la yamna'u min zalika kai sai kun abdu asba yace kuma shi wannan baya hana bawa ya samu asalin abin da ya cancanta la yamna'u thawab illa idha muri kuma ya hana samuwar lada sai idan sabon samuwar ladan ya kawo al'amalin salih shine yake gari ba ma ma wujudu sabab mai da ka samu sababi wa kuwa al'amal salih shine aiki gari hu yadda abin yake man ya amal min as-salihati huwa mu'minun wala yakhafu zulman wala hadma kuna mutum shi wata musiba ko wani ibtila'i sai ya aikata aiki na gari kuma ya da imani sai ya yi kirki su bazi da aya faɗin Allah cikin sautu ba min ya amal min as-salihati wanda ya aikata min as-salihati min anan tabdijiya ana ba'da as-salihati ya aikata wani tashi na ayyukan lada huwa mu'minun shar'i na farko shine ya zama yana da imani sharadin karɓar ayyuka wala ya khafu zulman kar ya ji tsoron za a sace mishi wannan lada. ya isa shi a inda ya kamata wala amma kar kuma ji tsoron cewa za a rage ladan abdul shine wani shaki almanu almanu kullu shine abdul shi kuma alhadar shine man'ul ba wato bayan da aka ce karka tsoron ba za a kwace maka ladanka ne kuma ba za a kwace wani sashi da ladanka a hana ka zaman gani nan da yake fala ya hafu, to fala ya khafu zai zama ikhbar ke ana ba shi labarin kada ya tsoro amma zai zama a al-bishara wato karka tsoron ana cewa karka tsoron ba wai babu tsoro shine fala ya khafu babu tsoro a gare shi karka ji tsoro kaga umarni kenan bi ma'anan bishara shi yasa ma zaka ga ibn ibn kathir al-qira'at yana karanta ne fala ya khaf fala ya khasir kuma lamun ji anan dazi bakin kan nafiya ko subhanahu al-mu'ti al-mani kama dai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne al-mu'ti shi ne mai bayarwa al-mani Allah shi ne mai hanawa la mani al-ma'a babu mai hana abin da Allah ya bayar abin da Allah ya bayar wanda yake hana la mu ce limama na babu wanda yake bayar da abin da Allah ya hana babu wanda yake hana abin da Allah ya bayar babu kuma mai iya bayar da abin da Allah ya hana lakin manna alal insan amma shi Allah cikin falalarsa shine mai bawa baiwa yawa dan adam baiwa da imani shi mishi baiwa da imani wal amali salihi da aiki nagari kuma lam yamna'ahu mujiba zalika aslan sannan kuma bai hana shi samun da yake riba da ake ci daga imani da yake daga rabu baiwa Allah ce baka imani baiwa Allah ce baka gamdakatar a cikin imani da amin gamdakatar da aiki na kwarai sannan kuma shi da kanshi Allah saboda baiwar kuma sai ci kuma kun kayi aiki na garin kuma ga lada a cikin a cikin falala Allah sai ya ga dama ka samu imani sai ya so ka da tsira sannan ya baka dama ka yi aiki na gari sannan kuma sai ya sa ka ba wani wani ne da sawabi sulqurabi ma la aynun ra'at wa la udun sami'at wa la qara ala tabi washar asali ga Allah ya baka lada ainihin kusanci abin da kiro bai taɓa gani ba abin da bai taba labari ba abin da bai taba tarasuwa a zuciyar bil adama ba حيث منعه ذلك فلا يبقى سهو شوف الله سبحانه وتعالى لنفسه هنا كودن بيور فلا يبقى سببه شو سبب سام بيور ليس هو العمل الصالح shi ya aiki da gari Allah ya so ya tafar da bawa bari ba shi ya aiki da garin wai zai zai ce wai kai aiki na garin kuma ya hana ka sakamako ba Allah baya idan asali idan baka cikin waɗanda Allah ya so da rahama sai Allah ya hana ka sababin samun rahama Allah ka tsare mu daga ainihin Allah wala raiba annahu yahdi man yasha'u wa yudillu man yasha Allah yace babu kokon kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yahdi manya yasha'u yana shirkar da wanda ya so kunshi man ya sha da wanda ya so lakin na zalika kusa ko shi kimanin min wa asu amma duk wannan shiryatarwa da fatarwa yadda ya so wannan hikima ce daga Allah ko adalci wannan ruhulil asari allati hiya al-a'malu salihah shi hikimati wa haka Allah ya hana yin ya hana wani ce da aiki na gari ya hana wani mutum ce da ainihin wato a ayyuka na gari hikima ce ta Allah da adalci amma al-musafifatu ba'ada wujudi asbariha fala yamna'uha bi hal amma ababan da suke zama sakamako bayan an samu sababi wato lada bayan an yi aiki na gari to Allah baya hana lada bayan an yi aiki na gari illa idan lam takun asbaba salihah sai in ya zama wato wannan aiki na garin ba na garin bane yana da wata matsala saboda mene in bani fasadin fil amal sai an samu wata barna a cikin aiki mummunar niyya ta ko sum'a ko ainihin bid'a ta shiga ko shirka ko wani abu daga cikin cikin abin da ita Allah yake wai ma ne sababin ma'aridu mujibuhu mujibuhu muqaddam ko kuma wani sababi daban wanda yake cin karo da wancan sabab ma'ana mutum yi aikin amma kuma akwai wani maniki wani abu da ya jiro kuma da ya fata aikin fa yakunu bi adamil muqaddam qawli wujudil malik kuma Allah ya kira da sakamakon ne saboda samuwar rashin samuwar a cikin gida a bada sakamako kuma samuwar wani abu mai hana a bada sakamakon. mana mutum ya yi aiki Allah bai ba shi lada shi ne Allah ya bada lada shi ne da kuma abu da sharadi ne kuma da shari'a ta saka wajen saka lada shi ne kamar aiki ya zama mara nagarta aikin ya zama bai dace da sunna ba aikin ya zama bid'a ta bata shi ko shirka ta bata shi ko ainihin wato riya ta bata shi kuma kamar su فإذا كان مرعه أخفته من عدم الإيمان والعمل الصالح جاء شكوة منه وعدلا فله الحمد في الحالين yace in ya zama wato abinda Allah ya na hana na hana shi samun hana shi bawa samun dace da kuma yi masa hukuma rashin imani rashin aiki na gari dama wani ce hikima Allah da adalcin Allah falahul hamdu fi halayen za a yi mishi godiya akan a halaye guda biyu wal mahmudu ala kulli hal kama shi ake godiya akan kowane hali to a kai sun fadl duk wani bayarwa Allah ta falla shi kake mutum hakki su ba adalci yake wa hadha al mawdi'u yatlaqu fihi kathirun min an-nas ga wannan jiran na imani da kaddara yadda Allah yake karraba baiwarsa yadda Allah yake cewa wasu ya hana wasu ya ce wani matsayi ne da mutane da dama suke fara a kuskure ke ce bita makulihim cin ashari idan sun zo neman hujja da za ta goyi bayan matarsu sai su fara kawo waƙoƙi ba fi mawajidihim da yin. kasidojin su cin nan irin na sufayi fa innahu ya bima bai da muhibbi al-mahabu ce ta dinga yin kwatance da waƙoƙi waɗanda suke faruwa na abin da ke tsakanin mai so da wanda ake so wa sayyidi wala abdi da bawa da mai gidansa yana tafiya da cikin bayan Allah min sirkin muhibbi ce da zaka ga shi ne son yana da gaskiyar kauna wala abdi fi hubbi da kuma bawa yana da gaskiyar kauna ga mai gidansa wa sifadihi wusi yana iya kokarin sa bil mahbubi wa sayyidi wa iradihi sabbi da wanda yake so dawa suna kokari su fi cewa sun faranta wa abin son su dawa na kare da cewa ya faranta wa ainihin mai gidan sarai amma shi kuma wanda ake son mai gidan su kuma suna tun shi suna nuna ba sa son shi ba sa yadda da abin da yake abin da yake so ce shi ne shi ana ka'idarsa in ka so shi ka bi kokarsa kai aikin da ya so zai so kare maka lada amma ake yin wani kusanci mara kyau sai sai ya yi tsakanin Allah da bayi kamar tsakanin wato mai gida ne da bawar bawan na ta kiya sa amma mai gidan kuɗi yana Allah wadare yana nuna rashin gamsuwar da rashin mutiyarsa kuma tsakanin wani mutum ne da wata mace da yake kauna wata ba ta san shi yana iya kokarin sa ya fahimta mata rai matar shi ce ko da yake aura yana iya kokarin sa kullum ya faranta mata dai ya biya mata bukatun ta na yau da kullum a cikin tana ta Allah wa dare tana ta mutunci ta zo da iya ba yace to wannan kwatanci da kike yi munan kwatanci ne Allah ba haka yake Allah bai kama da irin waɗannan masoyan waɗannan iyaye gidan ba al kan shaɗa anshadahu haythu qara baitin da suke kawowa su ɗan tarika din su baye suke cewa ana sabbin jihar hawaitu walakin su ra'ayin رأي الحوالي ana صب man hawaiki. ni ina aukawa kan wanda nake so ma'ana da duka jikina da dukiyata da tunanina da komai nawa nake fadawa cikin kaunar man hawaiki ga wanda nake so walakin ce amma ina babbar tiyari dabaruna ta ba sa kaiwa ga abin da nake so samu su kira ayyul mawali saboda waɗanda suke kaunar suna da mummunan tunani akai to Allah ba ka yi wafi ma'anahu qalu sannan suke faɗan wani abu mai cin wannan bayan suna cewa sakimun la yu'adu wa maridun la yura wa muridun la yura kai su masu rashin lafiya ne amma la yu'adu babu wanda ke ba shi su a muridun su masu so ne la yura da amma wanda ke so wannan ma'ana suna da cutar san Allah amma Allah baya so su suna da cutar shi man zuwa zuwan Allah amma Allah da su su wuri shi suka fata shi suka mummuna ne هذا تمثيل يشعر بأن العبد صادق الإرادة malam yace wannan kwatancen da suke yana nuna zuwa ga shi bawa yana da gaskiyar manufa ta matsayi yana da cikakken kokari sunna mata iradu min al-mu'min al-maula na sama da shi din shine ba shine irin nasa shine baya baya kallon sa wa hadha ghalatun malam yace wannan kuskure ne al-kufrun wannan da mutum ya kaɗa da Allah in Allah ta'ala ya kuma kuma Allah yana cewa an takarraba ilayya shibran takarrabtu minhu jira'an an takarraba ilayya jira'an takarrabtu minhu ba'an man atani yamshi a taituhu harwala wannan hadisul wali din da ake ainihin wato bayani akan sabbin sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari cikin hadisul kursi wanda hadisi ne tabbatacce ya zo a cikin ainihin bukhari da muslim ta hanyar abu huraira da hanyar anas bin malik Allah ya kara musu yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana cewa man taqarraba ilayya shay'an wani ya kusance ni gurgurar tani guda ana ta hanyar niyya mai kyau da kokari wajen bauta Allah da ikhlas ainihin aikata ayyuka na neman samun sunci zuwa ga Allah Allah ya ce taqarrabu minhu jira shi ko zan kusance shi jira guda ana zan kusance shi da nikima ta da baiwa ta nikin da shi man taqarraba ilayya jira'an sai kusance da gwagwadon zira'i ta garabta ya ce ba da su gida shi don kage guda an tsakani ya mushi a teku harwa an da ya zo muka tafiye an zo mushi a guje kaga Allah subhanahu ta'ala ya alƙawarin kusantar duk wanda ya nemi kusanta zuwa gare shi ta hanyar ayyuka na gari da ainihin ayyuka na falala wani akhbara an annahu man sha'a fil hasanati falahu ashru amsalih kuma Allah ya ba da labarin cewa wanda shi ya aiki na gari kwaya ɗaya. za a ninka mishi shi so goma annahu yusaifu an ati bin yana ma iya ninninka maka har sau 700 man da bil hasanati falahu ashru amsalha wallahu yusaifu liman yasha yusaifuha afafan kathira ko a ninninka wa mutum ninkin ninkawa ko akhbara annahu man hamma bi hasanatin فله حسنة كاملة wanda duk yayi nufin wani aikin alkhairi shi bai samu halin kaiwa ga wannan aikin alkhairi ba sakamakon wani mani'i da ya hana shi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai kashi wannan cikin ladan fa in amila samu ya aikata kibar da hu ashara hasanat ya rubuta mishi lada guda goma ila sunni saba mai a cikin zuwa 700 ila abqatin kathira zuwa ninkin malinki man hamma da sayyatin lam tuktabari wanda ya nufin yin wani aiki na na ba a rubutawa ayin taraka ta raka halin lai idan sai daga baya bayan mutum ya nufin aikin ba sai tuna Allah sai ya tuba ya kasa fadda hu hasanatun kamil sai a ce a rubuta mashi lada guda daya shirki sun amilaha an tukta alaihi illa sayyi'a wahid san ko ya aikata sannan zunubin tun baya a rubuta mashi. kuma Allah ya ce a jira a duk sai tuba in ya tuba sai a gudu innahu ko qala subhanahu Allah yace wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwa allazina tadaw kuma waɗanda suka shiryu suka bi shiriya suka shiga tafarkin shiriya zadahum hudan sai Allah ya kara musu shiriya wa atahum taqwa kuma sai Allah ya danka musu tsoron Allah su a hannunsu shi da kuma da Allah ya yake cewa hadihim rabbuhum imani Allah ce shirya ta ce su da imanu su irin shi fa amma amanu fa imana Allah yana ƙara imani ga waɗanda suka ga imani irin fadin Allah ya zadu imanan ma imani mu'mini suna ƙara imani akan imanin su amma wannan shine ka'idar Allah ke qala kuma Allah yake cewa man ya'mal min salihati wa mu'minun fala yakhafu illa wala hadma kuma jita a bayan wannan aya nan kusa kala ce man kana yuridu harsal ta zidda hufi harsi Allah ya ce man kana yuridu harsal akhirah duk wanda yake son aikin lahira ta zidda hufi harsi za mu kara ne a cikin aikin shi alhar asalin shine al'amal wal kasb aiki da aiki shi za ki ce wa alhari ma'aikaci mai aiki ko mai noma a hadisi makala sai sai ke cewa sorry hadisi ne mawqufi ala dan Umar bisa magana ta inganci da yake ihris ala dunyaka ihris dunyaka kai aiki dan duniyarka wa haris bi qudratik kuma kai aiki da lahirarka don kace ka aya abin da take nufi man talaba bima atahu Allah al-akhirata jinnalahu wanda duk yake neman lahira ta hanyar abin da Allah ya bashi sai mu kara mashi wani abu don su yana da dukiya ko yana da ilimi ko yana da sarauta kunta abin da yake da shi yana amfani da shi don neman lahira sai Allah ya kara mashi kan lahirar sai Allah ya kara mashi ƙwarin gwiwar yin wannan aiki sai Allah ya kara mashi hanyar samun sai da aikin lahira shine man kana yuridu arsal akhirati nazid lahu fi ardi wa kana yudatu yi fihi minha Allah ya so kuma kana son duniya sai Allah ya baka duniyar amma baka mai da yake cewa a wani waje an kana yuridu hadilata atina lahu fiha ma nasha'u na nuri da yake son duniya nan ta kusa sai ha gaba in muka so aljanna lahu fiha ma nasha'u liman nuri sai mu bashi abin da muka ga dama sai waɗanda ma ga dama wani ma zai so duniya Allah ya hana shi ai akan tantance dalna lahu sunu kusan shi a cikin duniya ma na sha'u abin da zuwa dama liman nuri wanda muka so ila amfani zalika da ayi da irin wannan wannan yace fa kaifa yuqalu an yuqal aw yuqala inna al-abda yataqarrabu ilayhi yataqarrabu ilayhi kama yataqarrabu al-abdu al-muhibbu kai bai zanna au kan ya za a ce innal abda ya takarrabu ilayhi shi bawa yana kokarin kusanta Allah kama ya takarrabu al-abdu muhibbu sadiqu ila mahbubihi wa sayyidi a ce wai yayi kama da yadda Bawa da mai so na gaskiya shi ke kokarin kusantar masoyinsa yadda bawa ke kokarin samun shiga a gun kidinsa kuma a zalika la yuqarribu ilayhi wa la yataqarrabu minhu alhalin da ba wannan wannan masoyin da ke son wani a duniya ba sa samun abin da ya kamata su samu kusanci da kauna a gobe a kan su an ya suddu asali ma tun kuɗi sheke wa na uku suna hana shi kama ya fa'alu zalika al ana so a fitar da Allah da yadda bawa yake yi a ce Allah yana mutane suna neman tsanantuwa zuwa gare shi amma yana yarfe su bayan shi suna kauta mushi amma yana watsar da su kamar yadda ɗan ƙasar suke wa junansu shi ma li kulihi shi ɗan ƙasar yakan yi haka ne saboda rowa sai ma ruri ko kuma saboda ya cutu sai ma da gaira ko kuma saboda wani abu haka mace haka an tabbata an annabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihi annahu qala ya tabbata a cikin ainihin sahih hadisi ingantattu riwayoyi ingantattu yana cikin bukhari ana hadisi da malaka ishara ya zuwa gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, Allahu ashaddu farhan bi tawbatil abd sawati abdi lallai bawa zai tuba Allah subhanahu wataala yana da tsananin farin ciki ga tubar da bawa yake in ahadukum fiye da ɗayan jarara wanda zai ga abin hawansa idza wajadaha alaiha ta'amuhu wa sharabuhu tana ɗauke da abincinsa da abincin shan ya wa hadisin ne da ma'ana hadisin da ke cikin bukhari da muslim ta hanyar sahabi abdullahi ibn mas'ud ayi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cin yadda Allah yake san bayi su ba cikin gile sai musu kace da abin da za su gani mutum ne matafiyi a cikin alalan sahara sai ga kuma wanda ke cike da abincinsa da abin shan sa sai ka ce masa yadda mai ke rasa ya neme ta ya neme ta gaggarta ba har ya dawo ya samu wuri ya tsuguna yana jiran ta Allah ta kasance yana jiran mutuwa ya cire tsammani daga ainihin samun rahama daga samun mafita yana cikin haka daga ido kawai sai gara kuma na kan shi da abincin shi da kudi saboda farin ciki sai sallallahu alaihi wasallam ya ce farin ciki har yayi saban Allah yace Allah ni da ubangijinka kuma kane bawa kaga wannan kalma ce ta fara ciki amma saboda farin cikin da yake ciki ke yi ta bai sani ba shi sa aka ce ba a yi hukunci da abin da ya faɗa a cikin tsananin farin ciki ko a cikin tsananin fushi saboda a wannan lokacin ɗan adam ce da tawazun kwakwalwar shi ba ta da daidaito yana iya ɗan abin da ba shi ne manufarsa ba ko abin da ya yi tika shi bikin to a shahid a nan shi ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah subhanahu wa ta'ala farin cikin da yake yi idan bawon shi ya tuba ya fi wannan farin cikin da bawa yake idan ya samu wannan wannan shi gaban ko wannan nasara ko ya samu wannan mafita Allah subhanahu ta'ala yana farin ciki Allah ya tabbatar da sifar farin ciki ga Allah subhanahu ta'ala kada da farin cikin Allah a irin dan adam bane a irin na sayi bane ba irin na halittu ne amma Allah yana yi sannan kuma yana tabbatar da Allah yana son bayi su tuba idan sun yi zai sai Allah yana son Allah baya son bayi masu dogewa akan zunubi wanda ba sa tuba wato su na damar abin da suke sannan su dawo kan tuka mai kyau su nemi kafara Allah malam ya ci gaba da cewa wa karsa bata. kam sai ke cewa a an ya kunu bi taubati ta'iri a azamu farahan wa الواجب bada وشرابه ومركبه بعد الخوف المفضي الى Allah الله سبحانه وتعالى yana fitar bawa fiye da wato wannan mutum wanda ya samu abincinsa da abin shansa da abin hawansa bayan tsoro ya lullube shi da damuwa da rashin sanin yake sa gaba kai ka kida matsalu lahu da janni saddi wal i'rad to ya za a yi aima Allah kwatance Allah da yake da wannan sifa a ta shi da cewa yana nisantar bayi suna tunkuɗe su suna kauce bayan sun mushi sauta sun nemi su ta gurin kuri wasu ira'awil mawadi ana kasance Allah da irin mummunan tunani da mummunar mu'amala irin ta shugabanni wanda suke mabayi su shugaba yana mabawan shi mu'amala ta rashin arziki ta rashin girmama ba haka Allah yake bi haƙƙin lahi ma ya falu hustada fi abihi da kuma abinda shugabanni suke yi na dakin kun haƙƙin Allah kin kulawa da haƙƙin Allah ga al'amarin bayan su mahabubi ma'a mahabubi yadda ma'a muhibbi da wanda yake ya da su san wani yake shan wahala mai idan kun san nashi ya dace shi ma yana san shi ba kai fa yusa mutum da ko ne yaya ma za a dinga kutanta Allah da irin tantan su na cewa saqimun la yu'adu muridun la yuradu har lafiya wanda ba shi da masoyi da ke kai wanda yake so wanda ba a sai wahal fisadiqina ma Allah yaqimul la yu'ad shin suna nufin a cikin wanda suka jiji da al'amari da Allah akwai wani mara lafiya da ba a gaida shi hal arada Allahu ahadun bi sirqin lam yar lam yuridullah shin wa hal arada Allah ahadun an samu wani da ya Allah bi sirqin da gaskiya lam yuridullah Allah bai faci shi abuwan ko ne da faci Allah da gaskiya Allah bai faci shi wanda ya ba Allah da gaskiya Allah zai karɓe shi duk wanda ya ma Allah ibada da gaskiya Allah zai saka mishi wa qad sabata fi sahih muslim Allah ya kudu. ya tafi da cikin sahih muslim hadisin ainihin wato Abu Huraira Allah ya kara masa yadda cewa Allah subhanahu ta'ala yana faɗa a cikin hadisin kursi abdi maritu falam tashbi qala rabb kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin Allah ce bawa na yi rashin lafiya ba ku kai da ba sai bawa ya ce ya Allah taya ya zan yi ka. sheka ranar kai Allah ne ubangijin talibai ba ka rashin lafiya sai kulu inna abdi fulanan riba bawa na wane rashin lafiya nan su in kai shi ba amma inna ka lau tahu la wadatta ne an da ka je kishe shi da ka same ni a wajen akan lafazin hadisin cewa sallallahu Allah azza wa jalla يقول يوم القيامة يا آدم عدت فلم تعدني قال ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال ما علمت أن عبدي فلانا مريضا لم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده هنا في المسلم في مسلم حوى عمل إكرا حمد wanda ke nuni zuwa ga wajabcin duba mara lafiya da wanda ke ciki na falala da kuma abin hadarin da ke cikin yin duba mara lafiya kuma malamai sun yi kai da cewa kawai wai marasa lafiya ce suke da haƙƙin nan akan kowa ba a mara lafiyan da aladance dama yana da haƙƙi a kan shi wannan shi ana ɗan uwa aboki kusanci makwabci malami ɗalibi siriki abokin kasuwanci wato dukkan ce ma'arif duka ma'arif ɗinka idan suka rashin lafiya haƙƙi ne a kan ka sai da ka gaishe su kwatankwacin shi kwatankwacin haƙƙin jana'iza ala'ai jana'iza haƙƙi ne ta ma na wajibi an kira su ba kowace ba a alalance an san da ya ɗaga shafe ka wadda take tana da alaƙa da kai ta mutunci ko zumunta ko dangantaka ko kusanci wato sai wanda tana da wani alaƙa da mamaci kun na kusa shi ne ta hau ka wani ma ta hau ka ne a matsayin kawai faɗi? mun aka ɗauki wannan hadisin da zahirinsa sai za su tsaye ne gaba da ya kawai asibiti ke kuma gani Ma'ana nufin mara lafiyanka ya ishe ka kuma rashin kirki da rashin arziki a ina mara lafiya ma ba ka gaishe shi wanda kusa da kai rashin lafiya hayyawar ya warke ka gaishe shi kana can kana ta hidindimu na rayuwa sun tare maka gaba ba ka samun lokaci ta ba da haƙuri cewa a yi haƙuri harkoki ne neman abinci kwangila kasuwanci wallahi muna gona kasan amfani ya riga ya taso ga masu satar masara sun yi yawa a kullum can kake wuri ɗaya da waɗannan kuzurin da muke bayarwa Ko yi kasa an samar mana hidimar ta walla wani hidimar su cikin mu mana fita malaman firamare kenan ko a hidimar su bayi da kirki baya ba da kirki su kwata kwata bayi ba a san take kwana ba a kuri hidimar su ana nake karfi da shi da shi a makarantar ba misali almuhimmu dai sai da mara lafiya wato wajibi ne akan ka sai da mara lafiya kuma in ka dai za ka tarar da Allah a wajen shi ba za ka tarar da Allah a wajen shi ne Allah subhanahu ta'ala zai karba maka wannan aikin da kansa Allah subhanahu ta'ala yana son wannan aikin da kai shin ko baka yi ba kana iya fuskantar wannan kuma ranar alkiyama Allah ya tsare yace wallahu qad akhbara annahu man kana yuridu harsan akhirati nazidahu fi harfi sun ji cewa Allah ya ce wanda yake son aikin lahira za mu ƙara masa aikin lahira wa ƙala kuma ya ce man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun ulaika kana sa'yuhum mashkura shi ne muka kuntar Allah yake cewa man kana yuridu al-ajilata ajjalna da fiha ma Sha'u, liman nurid kuma da Allah da lahu jahannama yasaha da zuwa mutuwa yake man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun wanda yake son duniya ita ce al'ajira Allah ba su yi guna al'ajira wanda yake son na yanzu yanzu yake son kalala ta yanzu yanzu Allah ya ce a tuna da hufiya za mu mashi gaugawa ɗin mu bashi fiya a cikin wannan ita al'ajira ɗin duniya ma na sha'u abinda magana ma za mu shi, liman nuridu ba duka masu san ba sai wanda magana ba Allah ya ce sun shiga an nalabu jahannama sannan kuma ta zama shi jahannama yasbaha ayyatu kulha sai shige ta mazmuman yana abin zargi zuhura yana kuma abin kaskantarwa wato za a shafe ambatarsa gaba ki da cikin cikin al'umma Allah ya tsare ya Allah ya ce man arada al-akhirah wanda ko yake nufatan lahira wa ta'alaha sa'aya amma kuma yayi aiki lahira shine imani muka ga a can kuma ya manzo salih ya ce wa huwa mu'min shine ta'alaha sa'aya Ke aikin lahira imani da aiki na kwarai da kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran abun da aka sani a cikin shu'abul iman shine wata alaha sa'ayaha hawa huwa mu'minun ya kara da kuma imani wato huwa musaddiqun fi qalbihi tasdiqan jaziman a zuciyarsa ya gaskata abin da yake cewa ya yarda Allah ne mahalicinsa ya yarda akwai lahira ya yadda wannan aikin da yake na alkhairi yana yi ne don Allah wa ulaika kana sa'ihum mashkura Allah ya ce wannan ayyukan su ababan yabawa ne a duk da Allah yana yaba aikin da su yayi a kai wa fil jumlati halan yace a takeice wa hadha babu wannan babi da shi kai suka fice wa kansu ribun bima wa'adahu Allah ibadahu salihin kayyata abinda Allah yayi alkawari ne ga bayan shi na gari wato babin da suka yi suka ce kansu na korafi da zargin Allah da ganin cewa Allah ya ƙi musu abin da ya kamata na amsa su da kulawa da su su sun taɗe sun shiga uku sun lalace suna ta yin aiki Allah baya gani irin wannan korafin da suke yi wannan kusun korafin masoyi ga masoyinsa ko damuwar bawa ga uban gidansa a duniya malam ce to wannan ita ƙarya ta abin da Allah ya alƙuri da mu'minai nisbatullahi ila ma nazzaha nafsuhu an kuma suka danganta Allah ne zuwa ga abin da Allah ya tsarkake kansa daga gare shi cikin zulmin ibadi cewa Allah baya zalunta bayi bi a a'malihim salihah Allah baya sarwan da ayyukan bayi na kwarai birai da zambi ba tare da sun wani zunubi ba wala udwani ba tare da sun yi wani zalunci ba aikin da bawa ya na kwarai Allah ne taskace mishi sai in ya haifar da mujibin rashin samun wannan aiki ana ta kafiri kina aiki na gari ana rubutawa idan nan kiyama Allah yake cewa kashi na ila ma amilu min amalin da Allah ha ba'an ranar za a shirke shi suna gani amma za a ce babu rekod ba haka nan bawa da yake aikin kirki yake haɗawa da aikin banza amalu amalan salihan akhara sayya Kika za a rubuta mishi an ji alkiyama Allah ya so mushi gafara ya kausa kai akan wannan zulfin ya mushi ba ya tashi aljanna haka zaluncin bawa yake mai yan shi bai duka ana rubutawa da ayyukan shi nake in Allah ya so ya jarabce shi ranar alkiyama a ɗauki ladan nan yana gani a cikin duka ayyukan da lada kuma a bada da zalunta shiga cikin tarassu duk wani aiki da muke yake da lada da wanda ba lada ba Allah ya sani kuma ya sa ana rubuta kuma za a same shi ga baki daya a wadadin ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahad wannan ita ce kaida Allah dan haka a daina kwatanta Allah yadda bayi suke wa su, zalunta ainihin wato yaudara da canza alƙaluma da rashin sanin darajar wato wanda ya aiki mai kyau su wannan baya cikin tsarin da Allah yake gudana a kai wa tamsilul sayyid da al-bakhil da kuma munin kwatancen da suke wa Allah da mai gida wanda yake marowaci azzalim wanda yake macuci mamugunci wa nawi da sa wai kamatin wai kamatin lirin nafs nisbati wa nisbati laha ila ikamatul wajib kuma wai ikamatul wai ikamatul kudirin wai ikamatin kudirin nafs kuma tsayi da kudiri ga rai wa nisbati laha ila ikamatul wajib danganta mata aikata wajibi kihi da kibri da'awa ma cikin wannan abin da suke yi akwai girman kai da kurari mara tushe wato danganta wa kansu kusurin cewa ta ai ma da aikin ne sun Allah baya su suna da aikin ne sun Allah da yaba ba za ta sun ma bari wannan girman kai suke wa Allah kuma da da'awa ce mara hujja والحق الذي لا ريب فيه أن ذلك جميعه لا يكون إلا تفكير العبد الفرد cikakkiyar da babu kokonto a kan cikin duk waɗannan abubuwa da mutum ya samu nakasu a cikin aikin? sai ki samun shiga wurin Allah yana faruwa ne saboda ya yi sawarwari wa kansa ya kuma yi ta'addanci da Allah ya kuna al'amalin da zai da su salihan sai zama aikin da yake din ba na gari bane au ya kuna lahu min sayyi'ati ma yu'akhiru al-abd sai zama akwai kuma wato ayyuka na banza na barna da yi wanda su suka sa ya jinkiri bai samu ba kusa da Allah ba inna mal abdu zalimin jahil kuma shi bawa mamugunci ne ga kansa kuma jahili ne ta ido annahu ta'ata bima yastawjibu ta yi. sai dinga tunanin ya aikata abin da shi a tunanin shi zai sa a so shi zai sa Allah ya so shi wala Allah ladhi atani kai ko su bishi ka arata wal gadab sai yu abin da yake yi ka anta zai samu da yin Allah yana ta wani irin salati mara mara asali yana ta wasu bukukuwa yana ta yau kanshi a warware ne ke ha'inci nan yana tanin addini yake kuma yan shi a gaba waɗannan namu yan da suke nan sun abin da ke faruwa da suke nan su suna ganin abin da suke addini alhalin kuma ƙarshen gaskiya abin da suke babu abin da ya dami su illa fushin al'anta Allah cikin bayan Allah na gari ya da fitattun cikin al'umma ya da fasadi na zina da sunan musa'a ya da wannan mummunan tunani tsakanin matasa ta mutuwa suna tunanin shahada ta ce wannan mugun aiki amma kuma su wannan aikin an sa musu tunanin su kuce cewa aikin alkhairi kalli yadda mutane misali suke zubugu ta bakin maulidi tunanin wani babban aiki ne na lada halin kuma yana iya ja musu cikin Allah a ainihin iya a lahira suna nan da yawa irin waɗannan ayyuka ka shi bawa yana cutar da kansa sun bai ba sanin abu da Allah ya ce yana zalunta kansa in bi tsaya inda aka ke tsaya sai je ta yin wasu ayyuka wanda suke ba masu nagarta ba alhalin shi kuma wa huwa ya sabu annahu yuhsinu sun'a yana tsammanin ai aikin da yake mai kyau ne manzilati man ma'ahu haqdul mushrik misalin irin wannan bawa shi ne mutumin da yake da kuɗi yake da cash mashushun yake fake suke da kudin jabu ko wanda aka mishi mara kyau ja al yashtari mata'an rafi'an lam yabi'u sai zo da kudi kudin jabu yana so ya ce wani abu mai daraja sai ya ce ah, ba za ka karba ba sannan annahum zalamu suke an cuke shi an ci karba kudin shi ko huwa zalimu alhalin shine mutunci ko huwa fi dalika shabihun bi ahadi nan yayi kama da ibnai adama in karaba qur'anan bila min ahadima ولم يتقبل من الآخر قال لك قال إنما يتقبل الله المتقين تبارك ƴaƴan adam kabila da لا da an shayin magana a kan shi sai kuka yi da zuwa ga Allah wannan ya yi aiki da takawa ɗayan ko bai takawa ba sai aka karɓi mai takawan ɗayan aka karɓi nashi ke ga kamar an cuce shi ke ya yi fushi sai ta mamaye zuciyarsa ya yi kisan kai wanda shi ne farkon mutum da ya fara kisan kai a duniya yana cewa duk wanda ya to wannan annabi adam yana da zunubi za a bashi kamar a matsayin shi wanda ya fara yi za mu saurara da saboda gudun lokaci ya Allah sa mu na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk